अनंत emotion are you clear yeah. there so now state two precautions that you would take in order to obtain the accurate results kamar yanzu na faɗa muku bigo sannan kuma kar ka kasance ka sake shi eh an clear kuma kada yawa kuma kada ya kasance register ɗinka yana da register kuma yana is fitly uh, is well fixed are you karka karka zawa ka wurga shi ya dawo ya tafi ya dawo a in a simple manner are you kuma sannan karka jefa shi ya rinka wannan zagayen are you it should not be involving it should not be the, the stress yes saboda update organic uh, Are you clear? It's supposed to be from point A to go to point B, from point B to the point A, then point C. Are you clear? Are you you, you are you yes. clear? So number one, you give me the slope and you determine the gradient. know about how you have to do that for me. Find the intersection. Are you clear? Na ba ku gobe a yi practice on wajen kenan sai a yi samun Eh? Sai in gyara shi. Amma wannan gobe za a kawo. Wannan? sai in gyara shi a wajen weekend. Idan da akwai problem then I will notify you kaga immediately ko. Amma kuma ko ji Monday din kafin a tashi dole ne a gama a kawo mu wannan. Are you clear? Any questions? a wace a fesa ba ne saboda dole ne suka samu grafu suka samu grafu imaki idan kishi haf dan kila idan ne wannan I will only give I will only look for the practical I will give you and leave you abin essence din shine ya kasance in an je wajen practical din ka ba sai ka zauna kana kallon already know reading ko da reading aka dauka aka ba ka san abin da yi ko abin da ya faru ne ya at is rotation and axis well number 356 uh, and 55 and quarter 65 kwata mm, a kwata kwata in an hada guda hudu ya zama wanda kenan after every four year akwai lithium 366 days mi experiment din kun ga shikenan idan aka experiment din a guje gida ku je ku calculation din a dawo da shi shikenan dan kun ba haka ba ba mu da time sai rabo oh, time din kun ga sai mu ci gaba da abin da yake a gaba are you clear any question an Thank you. ai ina ganin inda aka ajiye shi a can in ka ajiye lokacin da kake time da kafin a tashi ka zo kai nasa to ai ni da na fi so personally in ga kowa yadda abin da ya fahimta saboda a wajen wani gila matsalar su calculation din ne wani evaluation din ne kowane da irin matsalolin kila kuma wani sannan kuma idan an je jarabawa kuma idan wanda ya ma experiment din baya kusa ya zaka wala ce wala wala na ta group mana kamar mutum rubutu mana kowa sai yayi mana kowa sai yayi kowa sai yayi mana a'a layi uku ko ro uku ro uku Mm, yayi yawa kuma mutane to a yi 5-5 a yi 5-5 kuma kowane group ba na son mata su zosi nasu kowane group da mace daya attached to they must be participating so that they should see how they should a shi yasa ce idan kun yi practical kuka dauki reading kowa ya tafi ai kowa ya san abin da zai go kuka dauki table wannan kuma ragowar sai ka sai ka je ku zauna tare ku yi tare da su ba gidan ku za ka je kai ba experiment kawai za ku yi wani table table din ma ai ba sai ka yi ba baka ga yadda muka dauki a nan ba Rijin kawai za ka dauka kowa ya dauki rijin ya tafi amma me in tabbatar muku da cewa wai dan mutum ɗaya ya zo kowa ya yi amfani da rijin din ka kwari kanka gara ka zo kai trying sai ma ka ga kayi ka samu rini din nan saboda rana guda ɗaya ce kawai kuke da ita kuma ku iya tuna ba lallai ne wannan wanda za mu yi za mu zai fito amma ne in ka san dama practical kana da confidence a kansa duk abin da aka ce ka san yi kaza yi kaza ka fahimta yadda za a yi shi dama practical kenan yi kaza yi kaza gashi nan an rubuta ma are you clear sai ka kana ka san ba abin da zai baka tsoro tunda na yi irin wancan na yi can na yi can na yi can so me zai baka tsoro karka ka saba saboda ka san akwai problem da ake facing a ciki kuma ka yi facing ɗinsu kuma Allah yadda za ka solve ɗinsu da wuri are you do so that is why it's better ni I would have like inda lokacin da kamar irin GCK KTC da sauransu kowa kowa da kayan aikinsa daban wallahi saboda yadda za ka yi reading yadda za ka yi ridin ba haka wancan zai ridin ba ka gani in aiku ya yi mowa ne a yi mora ne Are you, do you understand? me? So I would I will, I could have liked that everybody should come and do it, but, and do it on himself. Amma tun da kun ji haka, a yi group 5-5 din. Idan aka in sun kwafa, ai kar ku yarda kuma wani ya ga aikin ka. saboda is you I, you want to show that you know you want to show that if do you have mistake saboda you are only referring to yourself ko na faɗa muku idan an tashi in akuna gani kullum emulators wannan mai tsanani ne wannan ba mai tsanani ba ya danganta ba kusan irin wanda za a ba gani haka ne to kun ga in mai tsanani ne kuka zo kuna bala idan ya zai so that is why ni in eh, ce na gama da ku na gama da ku ka tambaya ka tambaya na baya ka ji wa ba aiki na bane akwai abin da ake kira laboratory attendant in na ga dama in zo kamata yayi makaranta ta samu laboratory attendant amma wannan idan na zan iya zuwa in je har haɗa muku kaya that is kamar gobe za a jaraba in zo da daddare yau in gama <laughs> sai kuma gobe karfe karfe ɗaya ɗaya da rabi sai in shigo maka eh? abin da nake yawa ya idan ba irin wannan bane you read you read from it wallahi ba za ku samu matsala ba na faɗa maka wallahi ba za ka in dai haka na matsala Mala shi procedures ne. Procedures ne, kun procedures din aka yi aka nuna mu. Eh? ai sai ku sai ku kofin. Mala wai tambaya malam da abin nan. a ah, gashi ka duba ka gani aina muka yi table sai muka yi scale sai muka yi graph sai muka yi slope ko muka yi slope sannan sai muka zo muka yi a nan zai sai muka samu muka yi evaluating din wannan are you sannan muka zo muka scale sannan muka zo muka samu c1 da c2 a ina ganin inda baka manta ba daga slope sai muka samu c1 da c2 ko daga nan kuma sai muka sai karshe muka samu interception interception ko daga interception shikenan sai procedure are you clear wannan 2.5 wannan 2.5 wannan 2.5 wannan da wannan amfani mun zo gobe za mu yi abin nan da wannan za mu amfani da wannan a wannan tun da mu riga wannan ai iya eh, ka farko eh, ka sai ka fito da graph din ka fito da kai sauran calculation Allah ƙara wani tsawon kwana wannan ne ci haka in tsawon kwanan zai amfani ga rayuwa ai ga addini amma in ba shi da amfani Allah ya kashe mai da